أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله جعل المخالد الموافق كالمخالف نذر وفي جعل المخالد الموافق كالمخالف نظر وفي التأهير بماء جئل في الفم قولان وفي جعل ga sanya wa almuwafiki wa fi ji alal muhalidi ga sanya wa almuhalidi watan wani abu wanda ya kasance ya hawacinu bil mutalaki ba bil mutabiki ba ka shirki sun sa al mutabiki kuskure na kawai na bugu wa fi ja'al al muhalidi ga sanya al muhalidi abinda kasance ya garwayo lil mutalaki ga sakakkun ruwa al muwafiki wanda kasance ya dace da ruwa al muwafiki lahu ya dace ga ruwa fi launihi wa da'amihi wa rihihi ya dace da ruwa launan waɗa aman warihan wa kuwa shi amma mimma yufariquhu galiban shina cikin abin da ya kasance shina rabuwa da ruwa galiban ga mahiyawa a kama ya hada bil inabi tamkar ruwa na yadon inabi walwardi da ruwa na yado na wardi wanda ya kasance watan launi ne ya riga ya abin ga a kalmuhal wato tankar ruwa wanda kasance yana ɗan inabi yanzu ya ɗan inabi ke ba mu inabi ba ko amma musan san garahuni yanzu irin garahuni shina yaɗo to akwai inabi haka nan inabi ka yaɗo to yaɗon nan na shi aka ce ma haɗabul inabi yaɗon inabi in abin a tara shi na a kama ruwa ne a mace in an ka mace ruwa na na yaɗon inabi in an ka ajiye sun hakwana suna komawa kalma ilmutsulaki launin wada aman warihan ko kuma ruwa na wardi Allah ci wanda ya kasance kan zahaba usafuhu sifofi ne sun tahiye su shi wardi din nan babu launi ne saboda launi ne ja ne sannan kuma babu ɗanɗano ne ɗanɗanon shi a tsashi tsashi sannan babu ƙamshi ne ƙamshi ne shi ma ta shafe to da ruwa na yaɗon inabi da ruwa na ma'ul wardi wa'anda ya kasance zahaba ausafuhu sifofinsu sun riga sun gushe to irin waɗannan ruwa suna mutum ya ɗoko yasa ya haɗa da ma'ul mutsalaku ka ɗoko irin waɗannan ruwa ka haɗa su da ma'ul mutsalaku to shi na ce wa fi ali watan ga sanya wa almuhalidi watan ruwa waɗanda ya kasance sun ka garwayo lil mutsalaki ga sakakkun ruwa amma almuhalifi lahu sun saba ma ruwa launan wadaman walihar shi ana sanya su kalmuhalifi tankon sun ka saba ma ruwa a fisifati ga sifofi na ruwa tallauni wa da'ami wa rihi wal hukumi sannan shi za a ba su hukunci bisalbihi da tudewa ta da huriyatul tsarkin ruwa sakakku aula ko ko ba a sanya su aula yaj'alu ko ba a sanya su wa tankal mahalifi kenan fayu hukamu bi baqa'i duhudiyatul mutlaqi fai hukumu sai a yanke hukunci bi batsa'i da tsarki na duhuriyatul mutulaki suka kun ruwa a dukin sanan mafatsakin su fi zalika nazarun ai tawaqqufun wa taraddudun li min ada'illahi nan akwai tawaqqufun akwai taraddudun li min ada'illahi al-iskandari watan shi wannan a tajuddini abul abbasi ahmadu ibn muhammad ibn abdul karim ibn ada'illahi al-askandari ashazali watan yayi sabani akan wannan saboda wannan abinda a misalin wannan ruwa ne wanda ya kasance na yado na inabi sai an ka ko ruwa wanda ya kasance ma'ul mutlaquna kana da ruwanka na arwalla amma ba su isa ka arwalla ko kana da ruwanka na wanka ba su isa ka wanka sai ka ɗauko ruwa na yaɗon inabi sai ka haucina da su da ka haucina da su sai kasance suna isa ka kai wanka ko suna isa ka kai aiwalla kaga in ka diba wannan ruwa na yaduwa yana bi muwafiqun lilma'i sun dace ga ruwa launin wada'amun warihan amma kuma mu lil an yi muhalata da ruwa muwafiqun na ba muhalifin bane an gane wannan shi za mu ɗauke shi muwafiqun lilma'i mu mu bashi hukuncin ruwa fa bi duhuriyatil ma'i ko ko za mu bashi hukunci watan muhalifin lil ma'i fa yuhkamu bi adami duhuriyatil ma'i sai a yanke hukunci da rashin tsarkin ruwa to fi zalika watan nazarun shine ce wannan nazarun ai tawaqqufun wa taraddudun tawaqqufun za mu samu tawaqqufi na wannan ada illahi wa taraddudun sun ko za mu samu sabani ne wata hara sanadun shakkahu al-awwal wa ibn salami shaqqahu al-ahad watan wannan sanadun inanin sanadun inanin ibrahima al-asdi sai rinja da bangare na farko shi kuma ibn salami muhammad ibn salami shi ko rinja da bangare na biyu abinda a misali na nan ga ko kuma abinda a hukunci na nan ga nan shi malam abdusami al-abi ya kawo matsala dunkuli abinda a waiwalewa wannan matsala tawqufin da ibnu abdussalam ya yi ruwa na waɗanga da an kace muhalidun na sannan muwafiqun na muhalidun lil ma'i amma ko muwafiqun lil ma'i ruwan yadon inabi a muwafiqun na lil ma'i sannan aka kawo su an ka zuba cikin ruwa an samu muhalada an samu muwafaqa shin yanzu da an ka samu muhalada shin muwafaqa za mu aiki da ita ko muhalafa za mu aiki da ita in mun ka dibi asalin abin gaba ruwa na waɗanda ya kasance alma'ul mutlaqu ba sai mu samu muhalafa in mun ka dibi dacewa da ruwa launan wada aman warihan mu samu muwafaka to shi ibnu abdussalami da aka mai tambaya akan wannan matsala wata waqafa sai ta wukufi abinda a wukufin da yi shi a wannan bayani da mun kai shin nan tagayidi za a doka ko adamu tagayidi za a doka shi a wukufin da yi to kun bayan hakan ga sai ce lam aqif ala hadhihi mas'alati fi shay'in lan aqib ala hadhihi mas'alati wannan matsala ban tsayu ba gare ta ga komai banda abin da tsayu ga wannan matsala wata kenan la nasalha matsala ce da ba ta da nasi ta ce wa'ara annahu in waje da gairahu lan yasamilhu wa'ara ina ganin annahu haƙiƙa shi mai arwalla in waje da gairahu in ya samu wani wannan ruwan lan yasamilhu ba zai amfani da su ba wa in lam yajid ghayrahu in ko bai samu wasu ba tawadda bihi wa tayammama sai shi arwalla shi tayammama an gane wannan ko to yanzu kage mun samu tawqufi dan abin da ce nan lan aqib fi hadhihi mas'alati ala shay ban tsayu ba ga wannan matsala akan wani hukunci sannan yace wa ara annahu in lam yajid ghayrahu wa ara annahu in wajada ghayrahu lan yata'miluhu ba zai amfane da shi ba wa in lam yajid ghayrahu tawadda bihi wa tayammama to nan ba mu kawo inda ibnu al-islam ya shigo ba ba mu kawo inda sanadun ya shigo ba to wannan matsala ga wadai kwade ta shi farko dai ta kufi yayi ce bai tsayu ba akan hukunci na wannan matsala bayan ya ce bai tsayu ba akan hukunci na wannan matsala sannan ya tuho kuma wata raddada mun samu taraddudin ko to shi na ce wa fi ja'al al-muhalidi kal muwafiqi ko wa fi ja'al al muhalid al muwafiqi kal muhalifi nazarun nazarun tawqufun wa taraddudun mun samu bayani mun samu wajhu tawqufi ko mun samu wajhu taraddudi to yanzu shi sanadu ina ya kama sanadun inanin al asli ina ya kama sannan shi kuma muhammadun al salam ina ya kama to sai kasance shi sanadun shi ma da taho cikin wannan matsala ta malamin al abdul shi ma wata taraddada wa taraddada sanadun shi ma sa'idu sai ya samu taraddudi sai samu ainihin rashin tsaye da kafa ga hukunci sai ya ce watan lawaje da minar ma'i malaikatihi kan wannan matsala sai ce lawaje da minar ma'i malaikatihi da mai arwalla ya samu ruwan da ba su isa tai wa halada ko bi ma'i zarjuni sai gaiwai ruwan nan bi ma'i zarjuni da ruwa na kai inabi au gairihi ko wani ne min malam yugajir abinda bai canza ruwa yace fa hal yatawaddau bihi shin zai aulado annan ruwan nazaran ala annahu tada harbi ma illam yughayyir in mun ka dibi cewa ya aula da ruwan da su canza ba kenan zai yi aula yatawaddau bihi ko ba zai aula da shi ba li'annahu tawadda bi ghayril mutlaqi jazman saboda yayi aula da ruwan da ba da ruwan da ba ka ku ba jazman yanke to shi na ce wa zahiru annahu la yatawaddau bihi ko kuma wa zahiru annahu la tadahharu bihi wa zahiru annahu la tadahharu bihi fa in muka ce wa zahiru annahu la tadahharu bihi to sai mu ce wa fi ja'al muhalifi al muwafiqi ko wa fi ja'al al muhalidi al muwafiqi la wasafil ma'i kal muhalifi za mu sanya shi kal muhalifi lahu wa tamti sifati wal hukumi za mu bashi hukunci na ainihin sakewa tun da shirin sun sake za mu bashi hukunci na sakewar ruwa launan waɗa amin warihan to wannan abin da sanar da ta aka kenan za mu sanya shi kalmu da ku. fi Fati wal hukumi bisal bihi duhuriyatul ma'i don haka ce wa zahiru annahu la da bihi an gane to shi na ce wata sahara imamu sanadun shaqahu al awwal wa ibnu abdussalami shaqahu asani shi kuma ibnu salami shi koyon rinjayar da shakuhu asani bangare na biyu me bangare na biyu nan ga abinda ibnu abdul salam yace shi kuma kaga in kadiba nan kenan in mun hukuma gehen sanadun ya tahi akan cewa ruwan ga za a sanya su muhalifi ko yace kuma a bashi hukuncin muhalifin fistifati wal hukumi bi salbihi duhuriyatul ma'i shi an nasanci ko cikin ah, littafin na Usman abi cikin sharhi ne ko haka ya sanya ko za mu ba shi hukunci kalmu halifi za a ba shi hukunci kalmu halifi fi sifati ga sifa ruwa almuhalifu fi sifati ya saba ma ruwa ga sifa wal hukumi a ba shi kuma hukunci salbihi duhuriyatul ma'i salbihi duhuriyatul mutalaki in mun ka bashi wannan hukumci mun bashi hukunci na sanadun sanadun abin da rinjaya su kenan don haka ce wa zahiru annahu la yatawaddahu bihi abinda a zahiri ba zai aula da wannan ruwan ba to shi kuma wasta tsara ibnu abdusalami shaqahu al-ahara ibnu abdusalami shi ko ya da shaqahu aji ne al-ahara guda watan shi amme kenan watan shi ajalihi kalmuwa fi lahu a sanya shi kalmuwa fi lahu fayu hukamu bi baqa'i duhuriyatil mutlaqi ko kuma fayu hukamu bi baqa'i duhuriyya shikenan sai a yanke hukunci bai ba ƙa'id duhuriya da tsarki na ruwa idan mun ka yanke hukunci bai ba ƙa'id duhuriya da tsarkin ruwa to wannan shi a abinda shi kuma ibnu at-salami ya rinja su ga wannan matsala to in mun ka taho ita hakan ga me kaulin ibnu salami kenan ciki abinda ibnu at-salami ya ce wal asalu fil ma'i wal asalu at-tamassuku bi baqa'i awsafil ma'i hatta yutahaqqaqa zawaluha aw yuzanna al'asalu a at ba bi a usafin ma'i abinda a asuli at-tamassuku riko bi a usafin ma'i da riko da wanzuwa sifofi na ruwa a masu ku bi a usafin ma'i hatta yutahaqqaqa zawaluha sai an tabbatar da gushewar ainihin sifan nan ta ruwa au zanna ko kuma ta aiza su zo mai ƙarfi. an gane ashe kenan bisa ga wannan za mu ɗauki kenan almuhalidu almuwafiqu za mu ɗauki almuhalidu almuwafiqu za mu ɗauke shi shin kalmuhaliti ko ko za mu ɗauke shi kalmuwafiqi ga sanadun za mu ɗauke shi kalmuhaliti ga ibnu abdus salami za mu ɗauke shi kalmuwafiqi to shi na malam ya ce wa fi ji alal muhalidi almuwafiqi kalmuhalifi nazar wa fi tadahiri bi ma'in ju'ila fi fami qaulani an ga matsala ko su malumma matsala ko mi karancin nauyi gare ta gare su saboda hukunci na aka son ayi laysa daga lahi hukumun abadan ba mai hukunci in ba Allah ba don haka idan ka zo zaka hukunci ga matsala musamman ma abin da shahidu horiya to sai ka tsaya ka yi taka tsantsan sosai sosai ka ga wannan ya hawan ga bangare wannan ya hawan ga bangare kuma kowa ya yi aiki da hujjar da ta bayyana gare shi an gane wannan ko to shi ya ce wa fi tadahiri da ma'in wa fi tadahiri ga halaccin tsarki da ma'in da ruwa Jikila da an ka sanya bai kwami cikin baki idan aka sanya ruwa cikin baki shin za a yi amfani za a roke su masu tsarki a yi tsarki da su da adami ta haƙuƙi ta yuri saboda rashin tabbatar da sakewar ruwa wa huwa li ibn al shi a ƙauli na ibn al wanda Musa ibn Muawiya ya roto da gare shi idan aka sanya ruwa cikin baki za a yi tsarki da su amma nan ga inda aka tsarki da su li adami ta haƙƙoƙe ta gayyurin ma'i inda an ka tabbatar da ruwa ba su canza ba ko fa halil galibu kal muhaqqaqi amla wa sayati nan an tabbatar da ruwa ba su canza ba in ba su canza ba ashe kenan za a amfani da su don haka cewa fitta tahiri bi ma'in ju'ila fil fami qawlani ju'ila fil fami wanda an ka sanya cikin baki ko ibnul qasimi yadda ya akan za a yi tsarki da ruwan nan li adami ta haƙƙoƙe ta gayyuri saboda rashin tabbatar da canzawa sannan kuma in shi kuma malikun akan radiyallahu anhu tahi akan rashin tsarkin ruwa saboda me la'adami mun min aka zeki saboda rashin tsirar ruwan nan daga garwayuwa da mewa ma'aƙillatihi jiddan kuma sannan ruwan ga da karamci kwarai an ka ɗauko su an kasa cikin baki ashe kenan kaga nan wanda ta yi akan cewa ruwan ga sun ɗaya da tsarki watan saboda li'adami salamatihi saboda rashin tsarkin ruwan ga min muhalatin riƙi daga garwayuwa da miyau ma'aƙillatihi jiddan tare da ƙaramcin ruwan ga ƙware saboda ruwan da a cikin baki ba su hada yawa kuma ga su an sanya su cikin baki domin a yi tsarki da su ashe kenan kaga nan ga da wuya a ce ruwan nan ba su gawe da miyau ba to wannan shi a ƙauli wanda a shabu radiyallahu anhu ya ruwaito daga malikuna anas bil utubiyya cikin utubiya to shi adda kaulani an yi kauluka guda biyu waɗannan kauluka guda biyu tabbatattuna bisa ga tabbatuwar rashin canjin ruwa sannan kuma da rashin daɗewar ruwa cikin baki zamanin da ya kasance za a ɗauki cewa lallai haƙiƙa ruwan nan sun garwayu da miƙidara mina reki wani gwargwado na miyau an gane a shekenan nan ga matsalar mu ta ƙarshe ittafaqa da malikun asra radiyallahu anhu da ibnu qasim dukkanin su ittafaqa ala annahu akan cewa shi wannan ruwa wanda an kasanya cikin baki wanda za a tsarki da su watan ittafaqa sun dace ala annahu akan cewa shi in tuhqiqa tagayyuru in an ka tabbatar da canzawa watan asara zai tasiri ga ruwa ma'a ta haƙiƙi dunnan babu ta haƙiƙi in an ka samu ta haƙiƙi a shekin tabbas muddin mun samu ta haƙiƙi ruwa za su canza kauli na malikun da radiyallahu anhu ya tahi akan cewa ruwan da an ka sanya cikin baki ba a tsarki da su saboda rashin tsirar ruwan nan daga garwaya da miyau tare da karamcin ruwa kwarai ibn qasim ya tahi akan cewa ruwan da an ka sanya cikin baki ana tsarki da su li adami tahaqquqi tagayyuri saboda rashin tabbatuwar tagayyuri kowa sai kawo hujja wa hama ummu musta'malun fi hadathin Hmm. Ah, yana tambaya bari mu kai to bari mu kai ƙarshe sai shigo cikin tambayar ka hotai wa ma ma'un musta'amalun fi hadathin wa koreha an karhantar da amfani da ma'un ruwa musta'amalun ruwan da an kai amfani da su wani ya yi amfani da su gabaninka kai kuma ka zo ka yi amfani da su fi hadathin Musta musta'amalan fi hadasin an yi amfani da su fi hadasin saboda doki hadasi ko saboda doki habasi amma dai musta musta'amalan fi hadasin yahi wa kore hama un musta'amalan fi hadasin banda habasun in mun ka sa habasun za mu samu sarkakiya kware-kware da gaske saboda ta ruwan wanda an kai amfani da su ga habasi su daga ku a koma ibadar su shi da waya kamar wanda an kai tsarkin gayaɗi da su ko wanda an kai tsarkin tsari da su kila sun yi sauki ko wanda an ka tsaki tsari su an zubo da yawa ta ga an yi unhaɗe da su fi habatin an kiyaye da wannan ko kuma wanda an ka wanke jini ta ga wannan za su canza kusan dai kila sai a ce ruwan da an kai tsarki tsari da su kila amma dai su malumma abin sun ka nissanta wanda ya kasance nisti shi a cikin mudawwana an tambayi imamu na malik akan hukuncin wanda ya alwala da ruwa ya kare ruwan na musta na abinda aka ce ma alma'ul musta amalu ruwan da ke ta kaduri ruwan da in kawon ka gaba za su tartsatso su haɗo ƙasa to ruwan nan in ya kasance wanda ya daula da ruwan nan lahiran a ina gabe ne lahiya don suke mai tsarkin gabe na kamar mutum wanda ya kasance gabe ne ba su da ausahu ba su da Dauda sannan ba su da najasa to wa'annan ya zo ya alwala kamar yanzu al misali Zaka ka a sai an haka wata roba mai fadi an kaje gaba gare ka an haka buta an kai kema ka wanke hannunka na dama ka wanke na hagu ka kurkure baki ka zuba cikin roba ka shaka ka zuba cikin roba ka taho ga wankin fuska ka kara ka zuba cikin roba ka wanke hannun dama ka wanke hannun hagu ka wanke kafa dama ka wanke kafa hagu duk ruwan ga suna na cikin robar ga to ruwan ka kaga yanzu al misali da kila wanka kai kai wanka da toka mai kyau jikinka bai da dauɗa gaba ɗaya sannan ka taho ka irin waga alwala ruwan ga su aka ce alma'ul musta'amalu ruwan da an kai amfani da su ko kuma a'a ruwan da aka ce ma almaghsulu fihi ruwan da ya kasance ka shiga ciki kai wanka kamar yanzu irin barun gar aka yi na wanka kana da jikinka mai tsarki kayi wankan ka na toka ka kare sai ka shiga cikin baron nan na wanka ko kuma daron nan na wanka kai wankan ba jiki ka kare ruwan nan ba su canza ba launin wada aman warihan to irin wa'annan ruwan su aka ce ma alma'ul musta'amalu to suna kaga in ya kasance wankan janaba kai da su ko kuma alwala kai da su sun zama musu amalu amma banda ruwan da ya kasance mutum yayi alwala kana karkatawa kana yi sauran ruwa sun karge waɗannan ruwa masu tsarki na ko kuma alal misali a ce irin ruwan da ya kasance aka wanke kwano da su kamar yanzu kunnan abinci an riga an wanke su an aje su sai an sun kai kwanaki ba an hanyar su ba in an ka ko za a yi kura cikin su to ruwan da an ka wanke kuran nan ta kunna ko ƙuran nan ta an ka tara su wuri guda ana iya alwala da su don ba ma'ul amalu na ba sannan kuma an yi amfani da ruwan nan ga abin da ya kasance babu kaidi ne sai ruwa mutsalaki ke za'a wanke kwano da su ko ruwan horo-horo ana ɗaure kwano da su ko tunda ana ɗaure kwano da ruwan horo-horo ashe an ka sa alma'ul mutlaqu an ka ɗaure wannan kwano kaga ashe kenan nan ana magana ga tsarkin da ya kasance an kai kaidi ba a yi ne sai da ma'ul mutlaqu to iri ne wanda an kai tsarkin da an kai da ma'ul mutsalaku an ka riga su watan ruwan nan ba ku sake ba launin wa damun warihan ya kasance kuma ruwan nan dukkanin su musta'malun na don haka ce ko riha ma'un an karhantar da ruwa musta'malun wanda an kai amfani da su fi hadatin watan domin doke kari wa fi gairihi in ya kasance an yi amfani da ruwan nan fi gairihi ba fi hadatin ba ba ga rabul hadasi ba ba ga rabul habasi ba kamar ruwan da an kai amfani da su saboda wanka na jin sanyi ko kuma saboda arwala ta jin sanyi su waɗannan taraddudun fil hukumi taraddudun lil hukumi an yi sabani fil hukumi ga hukunci watan anil mutaahirina daga mutaahirina li adami nasil mutaqaddimina saboda rashin nasi na magabata magabata ba su da nasi akan wannan ya fara kawo taraddudi taraddudun lil mutaakhirina li adami nasl mutaqaddimina fil hukmi watan su ainihin wa'anda sun kai jinkiri ba su da nassi na hukuncin magabata akan wannan matsala ruwan da ya kasance musta'amalun fi gairi fi gairi rab'il hadasi musta'amalun fi gairi rab'il habasi to shi idan suna mai a hukuncin su zaka yi aula da su ko ba za ka yi aula da su ba kamar yanzu mutum na jin zahi kawai sai shiga cikin darun na wanka ya wanka ya hita ya bar wannan ba su canza ba launin wa da'aman wariha kaga ba musu amazon na fi hadasin ko to wasu maluma sun tafi akan tsarkin ruwan wasu maluma kuma sun tafi akan rashin tsarkin su amma dai dunnan dai wata inga wasan su makaruhi na amfani da su inga wasu in babu wasu babu karhanci ko da ko wadance ne gana almusta amalun wa كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير ويسير haka nan kaɗan nan ruwa ka'an ya ce wudu'in tamka irin makai na mai arwalla ga mai arwalla wa an ya guzlin ko kuma makai na wanka ga mai wanka bi najisin ya kasance najisa ta daga cikinsu kamar najisa da ke diga cikin ruwa wa'anda ya kasance ruwan nan kaɗan na kamar ruwa na arwalla su ne ruwa kaɗan na ko kuma ruwa na wanka su ne kaɗan na ga mai wanka a ce kadarun minin najasati ɗigo na najisa ya daga cikin waɗannan ruwa ɗin amma kuma lam yugayyirin najisu alma'a ita wannan najisa bata canza ruwa ba lam yugayyir najisa bata canza wa'annan ruwan ba to wa'annan ruwan makaruhi na amfani da su in ga wasansu in babu wasansu babu karhanci amma ibn rashid radiyallahu anhu ya tahi akan karhancin su yace saboda me ruwan ga ka doka suka sa cikin cikinka tunda baka sa su cikin cikinka ya zaka wanke ka da su tunda tsarki za kai yi abinda baka sha baka tsarki da shi haka in murshidin ya tayi amma dai maluma sun tayi akan cewa su ka annan ruwa kamar irin najisa ta fada cikin su irin ruwa na mai alwala ko ruwa wanda kasance na mai janaba na mai wankan janaba najisa ta fada cikin su ba su canza ba ruwan nan makaruhi na amfani da su amma fa in ga wasun su in babu wasun su babu karhanci awwalaga fihi kalbun awwalaga fihi kalbun ko kuma ruwa wanda kasance kare ya sha daga ruwan nan amma kuma nan ga akwai tabbaci lokacin da kare ya sha ruwan nan babu najasa ga baki ne lokacin da kare ya sha ruwa babu najasa ga baki ne to nan waɗanga ruwan makaruhi na amfani da su nan ga tagaliban na da asali wannan ƙa'ida ce wanda suke kira halil galibu kalmu muhaqqaqi ciki nana zuban ka shigo halil galibu kalmu muhaqqaqi saboda an san abin da a galibi kare da wuya baki ne shoyinta daga najasa sai suka ce to wahalul galibu shin nan galibi kalmu haƙaƙi za a rige hitamka abin da a tabbace in mun ka ɗauki ruwan da kare ya sha bisa ga galibi haunan alal galibi wa huwa kalmu haƙaƙi shi ke nan ruwan ba su tsarki in kuma mun ka ɗauki ruwan masu tsarki na shi kuma hamlun na alal asali sai a ɗauka akan asali al'asalu a ku bi tsaya a wasafin ma'i hatta yuzanna hatta yuzanna tagayyun to in mun ka doka bisa ga asali sai ake ruwan suna tsarki kenan don haka ashe kenan ruwan da kare ya sha in kare ya sha ruwa ya raga makaruhi na amfani da su in ga wasun su amma lokacin da an ka tabbatar da lokacin da ya sha ruwan nan babu najasa ga baki ne in akwai najasa ga baki ne sai a ce hukumu warakidun yuguta salufihi warakidun haka nan kawaitattun ruwa yukuta sulfihi wanda ake wanka cikin su wa halal galibu kal muhaqqaqi amla wa halal galibu kal muhaqqaqi ruwa wanda a tsaye wuri guda wanda ake wanka cikin su yau da gobe yau da gobe za su canza saboda akwai ausafu dauda ta jikin mutane in ta yawa cikin ruwa za su canza ruwa hakan nan dauda ta jikin dabbobi in ta yawa za su canza ruwa to nan ga in muka dauki algalibu kal muhaqqaqi nan ga ba za a yi amfani da ruwa ba in mun kai kuma doka hamlan alal asali mun ka doka akan asali al asalu atama suku bi baqa'i safil ma'i hatta yu hatta yu tahaqqaqa zawaruha aw yuzannu aw yuzanna shikenan rasu nan mahatsakin su sai ai amfani da su bisa ga karhanci in babu su in babu sun su in akwai wasu su in akwai wasu za a amfani da su akan karhanci in kuma kasance babu sun su amfani da su babu karhanci a ciki ne to nan da aka ce ruwan da kare ya sha kare in ya sha ruwa ya raga ruwan da haisha an ka ce banda inda ya kasance ba sha yayi ba wani sun ka zuba ciki inda inda miyon kare sun ka zuba cikin ruwa nan hukuncin za a ba ruwan nan watan wa fitta dahiri bi ma'in ji'il fil fami qawlani shi za a bashi saboda in ka diba nan miyon diga sun kai ciki to miyon ga sun kai ciki shin muhalifun nafa amma hamu wafiqun ko muhalifun na amma muwafiqun sai a koma a bashi irin wancan hukunci sai a ɗauki wannan da suna na mawasakin su in dai kasance miyon kare na sun ka shiga ko kuma ya tsata ya sa jiki amma bai sa harshe ne kaɗa ba sai a ɗauke su mawatsaki wasu uru shari bi hamrin wasu uru shari bi hamrin wa ma a da halaye da hufihi to nan wani abin da ya sa mahiyanci ba a cika kawo hadisi ba saboda ana magana akan inda maluma sun ka cimma matsaya maluma sun cimma matsaya na nan ga akan waɗanga ababa ga hukunci wanga ga hukunci wanga ga hukunci ne fiqhu na mukai ba asalul fiqhi ba don haka kace can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa wa ragal kalbu fi ina ahadikum falyakasuhu sab'an bi turabi magana akan wankewa shina tahi nan ana magana na akan duhuriyatul ma'i tsarkin ruwa shin ruwan suna nan tsarkin su ko sun ɗaya tsarki nan nan ga muna da ka'ida guda biyu da muke da ita halil galibu kal muhaqqiqi amla kenan ya zama ka'ida ne algalibu kal muhaqqaqi am ko ko dai algalibu gairul muhaqqaqi in mun ka galibin kalmu muhaqqaqi babu tsarki fa saboda galibi duk waɗanga ba su yanke daga najasa in mun ka kuma hamlan alal asali ruwa ma tsarki ne to mutahi wa halal galibu kal muhaqqaqi wa shari sharibi hamrin hakanan kuma sauran ruwan da mashayin giya ya sha ruwa ya raga idan mashayin giya ya sha ruwa ya raga mashayin giyan nan musulmi ne ko kafiri ne macina ko namijina in dai mashayin giya ya sha ruwa ya raga lokacin da ya sha ruwan nan akwai tabbacin babu giya ga baki ne to wahalul galib kalmu haƙaƙe in akwai giya ga baki ne hata haƙiƙan na gata an gane ta an gane ko to nan ba a giyar ba wahalul galib kalmu haƙaƙe shin galibi za a roke shi kalmu haƙaƙe amla in mun ka ɗauki algalibu kalmu haƙaƙi sai ruwan ga mai hukunci da rashin tsarkinsu ko hamlan allal galibi hamdul galibi allal muhaqqaqi an gane ko in mun ɗauki kuma ruwan gana na tsarkinsu nan ga kuma hamlan na allal asali ko hadal lil asali riko ga asali al asalu ko al hukumu bi baqa'i bi baqa'i awsafil ma'i al asalu al hukumu bi baqa'i awsafil ma'i ko a at-tamassuku bi wa wasatil ma'i hatta zabaru ha aw zanna an gane ko ashe nan ka ganin nan ga in mun ka dauki galibi kalmu haƙaƙi dan ba ta haƙiƙi na ba dan ba a ga giyar ba illa dai an san mashayin giya na ashe nan duk wanda an ka san mashayin giya na in ya sha ruwa akwai alamar tambaya gare su ko saboda galibi na nan ga da wuya baki ne shi yake daga najasa to shi na shi na nan ga usulu sharibi hamlin hakanan sauran ruwan da mashayin giya ya shayar raga wa ma adhala da fihi hakanan kuma ruwan da ya sanya hannu ne ciki saboda mashayin giya shina isti'malin giya da hannu ne shina riko da hannu ne wa ma adhala da halaye da abin da shigar da hannu ne ciki wa ma la yatawaqqa najisan hakanan kuma wa ma la ya jisan abin da bai kare kai ne daga cin najasa dan abinda bai kare kai ne daga cin najasa kamar irin kamar irin tumakai masu cin najasa da awakai masu cin najasa da shanu masu cin najasa da irin jaki mai jaki mai cin najasa da irin kaza mai cin najasa da irin zabi masu cin najasa duk dai abin da sun ce irin kuti mai cin najasa duk waɗanga dai in sun ka ruwa sun ka sha wa ma la ya tawqa najasan duk abin da an ka sunna cin najasa kenan min dahir watan min mubahil akali wa muharramil akali duk dai in ya kasance masu cin najasa na to ruwan da sun kasha ba lokacin da sun kaci najasa ba wa halil galibu kalmu haƙaƙi shin galibi kalmu haƙaƙi amla in mun ka ɗauki galibin kalmu haƙaƙi fayuraku sai a zubar da ruwan nan in abinci na kuma fayuraku a da abinci wasu maluma sun kace a'a mashabul ma'i daban mashabul da'ami daban babbar masabul ma'i akan masabul ma'i babbar masabul da'ami akan masabul da'ami za a samu farki tsakanin at'amu wal ma'u saboda mi ruwa babu haramci akan tudda su ƙasa ruwa babu haramci akan walakantar da su amma akwai haramci akan walakantar da abinci in an ka tudda abinci muna jin matsala guda biyu ciki muna jin ihanatu da'ami muna jin kuma ida'atul mali ciki ashe ne kaga ana samun farki kaɗan da ko to shi na ce nan ta ce ni wa ma la ya tawqa najisan haka nan kuma abin da duk bai kare kai ne daga cin najisa min ma'in ya kamin bayaniya min ma'in amma in ya kasance ruwa ne dan mu bambanta tsakanin masabul ma'i da masabul ta'ami min ma'in in ya kasance ruwa ya sha to nan in ya kasance ruwa na ya sha ga hukunci ko don haka ce min ma'in in ruwa ne ba za a yi amfani da wannan ruwan ba makaruhi na amfani da su in ga wani su saboda mi wahalal galibu kalmu haƙaƙi amula. la ma asural ihtirazu minhu la yan minhu ban ce ma wanda ya kasance al ihtirazu kiyayewa minhu da gare shi asura ya kasance shi na da wuya ba mina na kiyayewa da gare shi ke da wuya kamar yanzu irin bera da irin musa bera da musa cikin gidaje suke koyo shi suna cikin gidajenmu irin ruwan da kyanwa ta sha kiyayewa da gare su a ce a tsare daga ruwan da kyanwa ta sha ba su tsarki wannan sha da wuya saboda dukkanin suna yawo cikin mu akwai ma sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ɗauki kurwa zai arwalla sai kyanwa musa ta zo tana da ruwa sai karkata bakin ƙwarya ta yabba ta haka bakin kasko ne ta sha ta sha ta sha ta koshi tana cigaba da arwalla ya ce tana dibi ne tana mamaki ne ta ce ya ce kina mamaki halin wance ta ce ina mamaki ya ce to ai wannan kyanwa ce zahira ce kuma tana cikin mu tana cikin adawafi na alaikum masu shawage masu kai da kawo cikin ku don hakan ga ashe kenan kaga la yan asul ihtiraz minhu ban ce ma inda ya kasance al ihtiraz kiyayewa min hu gare shi ba asul ya wuyata to nan muna jin kuma al ashbahu wannan zahiru can wa galibi wa halil kalmu haƙaƙi nan kuma muna cikin matsala wadda ya kasance muka ce ma ainihin watan maji allallahu maji allallahu alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku hukunci ga addini ba to wannan shine asali almashaqqatu tajlibu taysira nan kaga mashaqqa aka ji can kuma galibi aka ji wahalar galibu kalmu haƙaƙi shi muka ji can nan kuma abin da muka ji na nan ga ma ji Allahu alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku kukunci ga sha'anin ku na addini ba al mashaqqatu tajribu taysira al tajribu taysira tsanani na jawo sauki nan sauki muka ji saboda mashaqqa daga kiyayewa daga ruwan da ah, musa ta sha ko kuma ruwan da ta sha to mutahi aukana da'aman kamushan to kaga aukana da'aman bambanta don haka ce can ma'in in ruwa ne za a in ruwa ne ba za a amfani da su ba nan yace aukana da'aman ko da ce la yan asural ihtiraz minhu aukana ko kuma ya kasance abin nan da abin da ke cin najasa kama kenan ruwa kama kura wadda jaki ya sha ko ruwa ko hura wadda kare ya sha ko kuma hura wadda doki ya sha ko hura wadda akwai da ke cin najisa ta sha ko kuma hura wadda ya kasance kaza ta taho ta sha hurar da kaza ta sha ko kuti ta sha ko jaki ya sha ko kare ya sha ko wani abu wanda ke cin najisa min mubahil akali aw muharramil akali ya sha in dai kasance abinci na aw kana ta'aman in ya kasance abinci na wala wala ku ba za a zubar da abinci ba saboda ni in an ka zubar da abinci mun ji ahanatu da ali sannan kuma mun ji mi mun ji mali muna da illa guda biyu wadda ka hana a an gane aukana aman. in ya kasance abinci na shi kuma kaga illa sai daban take shi ku nan ba nan ba ana kula da wayatu tsarewa ba ba ana kula da fahalul galibu kalmu hakaki ba nan ga kawai abin da aka ji wata ka'ida aka ji cikin nan ga me ita zubar da abinci ƙasa walakan tashi na sannan kuma ta kuɗi ne don haka shari'a ta hana ida'atul mali shari'a ta hana ida'atul da'ami ihanatul da'ami wa'annan ababa guda biyu an haramta su dukkanin su haram na haram biyu sun haɗu ga wani abu guda wanda ya kasance watan ko a ɗauke hijazi ko a ɗauke shi makaruhi idan muka ɗauke shi makaruhi to ga haram nan sai idan muka ɗauke shi makaruhi ga haram nan ɓata dukiya an kiyaye da wannan to nan za mu ɗauki ɓangare na ida'atul mali mu jayar da shi da da Ami mu jayar da shi sai ya kasance ba za mu tudda hura ba sai dai ka sha in baka iya sha ka ba wani in hurar da kare sha ta in baka iya sha ka ba dan zuri shi na iya sha shi kamushan matin kamushan matin tamkar ruwan da an ka shanya ga rana tajbihi nashin wannan ga ja'izi ko tajbihi na ga makaruhi maluma sun ta akan cewa wannan tajbihi na ga ja'izi amma wannan tambihan na alama sabi shafi'iyya faɗakarsuwa na akan masaba ta shafi'iyya kawai saboda mu gare mu alma'ul musahhanu bin nari wal ma'ul musahhanu bin shamsi sawa'un ruwan da an ka zafafasuwa da wuta ko da rana dai suke gare mu dukkanin su muna amfani da su amma ga masaba ta shafi'iyya sun tafi cewa akan mushan masu makaruhi na amfani da su su ma da tibbi sun koma gehen tibbi sun ka ce saboda ruwa an ka shanya su ga rana kamar wanda an ka sa ga irin wannan tasa wannan ta gaci. in an ka shanya ruwa ga rana fi kudurin harin ga gari mai tsananin zafi kamar irin sakwato da irin barno idan aka sa ruwa ga irin wannan tasa an ka aza su ga rana sun kai zafi kwarai kwarai da gaske idan mutum ya yi wankan janaba da su ko a wala da shi na haifar da baras suna sa irin zahi wanga na kuturta to ashe kenan kaga wannan gehe dibbi na nan kuma muna gehe na ibada ba gehe dibbi muke ba don haka ashe kamar shammatin tambihi ɗaya na yi akan masaba ta shafi'iyya wanda ba masaba mu ce wa in ri'a ala fihi wa in ri'at idan aka ga najisa ala fihi ga baki na mashayin giya ko an haga najasa ga baki na dabba da ke cin najasa umila alaiha a yi aiki da ita nan kan mu na an ga najasa ga ta bayyananna ashe kenan in ruwa na sai mu ɗauki ruwa na wanda ya kasance kaɗan na najasa ta faɗa cikin su ba su canza ba makarushi na in kuma sun canza haram na amfani da su an gane wannan ko in kuma abinci na shi ko hukunci na riga ya gabata in abinci na kuma najisa ta riga ta fada cikin muhaqqaqa ita ko za a tudda wannan abinci ba za a amfani da shi ba saboda hakikan ga najisa ne ta fada cikin wannan abinci din wa in ri'at idan aka ga najisa ala fihi ga baki na mashayin giya wa in ri'at in aka ga najisa ala fihi ga bakin dabbar da ke cin najisa waqata isti'malihi lokacin da ya kasance shike shan waɗannan ruwan umila alaiha a yi aiki da ainihin wannan najisa ɗin da an haga ne ga baki ne in ruwa na sun lalace in ya kasance watan ruwan nan kaɗan ne ba masu yawa ba ne in masu yawa ne kuma sai a doki ba su canza ba su nan mahatsarkin su baka wihi na amfani da su amma yan abinci ne shi ka wannan tabbatun da an gana jisa kuma ta fada cikin wannan abincin ba za a yi amfani da shi ba alhamdulillah wasu salatu salamu